فياتيهم بغته وهم لا يشعرون wannan azabar ta zo musu kwatsam ba su da masaniyar zuwanta sai ta musu bazata